ce kana ɗaki ba za ka ga labaran kirki ba sai a turo ma labari sai ka fara karantawa sai ka ga babu ƙarshe an ce buhari ya yi ritaya a me duk gidan mutane an bar abubuwa a kan hanya wallahi allah sa baban nan yawwa buhari ya yi ritaya a ame salamu alaikum ƙarshe ba an fara bani labari mai ma'ana duba da yadda ake wanda yanayi a labarin ba ƙarshe baba salamu alaikum Ah. Baba ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Ya gida ya aiki. Alhamdulillah. Ai matar da ran aure na kama ka ganta. <laughs> yaran da Allah ma albarka. Abun abun. Kai tun da ka je ka zauna a Legas nake ta kokarin ka kaya aure ashe ashe hankalin na tafe. Wallahi. Ka duba kannan ka duka sun yi aure amma kai kadai ne ka rage. ina ta tunanin yadda za a yi wannan ai shi yasa na ce gwara in samu ka baba ita ya ganta <laughs> ka ganta ko ina yini baba lafiya lau alhamdulillah to abin da nake so da kai data ta ce ta kare ina browsing na ga an ce buhari ya yi ritaya amma ban ga ƙarshen labarin ba je ka sako min data a nan wangiga a wajen umar nan umar mai data na kan fadala ka tsaya sai ta ma fa browser din nan a hankali yakwa kai sauri ala da da kai lafiya in ka ga da layi fa ka tsaya a ba hankali tashi mana ke kuma yana a gidan ku ne tashi tashi matso mana a gidan ku ne <laughs> ya yi ma daga nan a'a matso da daga nan <laughs> Allahu akbar <laughs> Allah wayar yarinyar nan kai <laughs> ke ya sarrafona da soyayya yau shekara 26 tun baya da aka haifi kanwarsa da taibari wallahi ana dab da suna sai taibari kuma an jima wallahi wanke wannan yara ɗaya na kika samu ne eh mun haɗu da shi a lagos a lagos mm, a lagos muka haɗu da shi wallahi ɗan iska ne Baba dan naka ne fa. Abin da ya fi dacewa da ke. Mai hankali da tija ki samu mu furkewa da kyau. Ai ina sanar da ce je sako min data. A'a baba. Ya haka kuma. A'a baba. Wallahi in ba za ki bani haɗin kai ba, wallahi ba zai aure ki ba. A'a baba zai a aure ni. Sai ya aure ni. Sai ya aure ni. Eh, sai ya aure ni. Ke kun gaba duka abun kan duniyar nan ba sani. Sai in baki kuɗaɗe. <laughs> bari mu shiga ciki kai tsaya mm, a ah, tsaya tukun nake abinda nake so da ke a yanzu sai ki za a rinka sa ni a facebook a ka ta mana mu je mu eh tsaya ki ci yaran nan idan ki dawo ki ce ba ki san shi ki ce dama tsotsayi ne yasa kina ji tsotsayi ne yasa da na ce ina son ka amma yanzu gaskiya ka fice min a rai saboda kin fahimci bai da tarbiyya ya shan wiwi ba sana saka min da zama sabari <laughs> alhamdulillah bari ya dawo isa yau kwa mu je ko yawwa Assalamu alaikum. Kai kai kai. Ah, ka so ko datar? Abu bayan wannan datar da ka samu. Ka ga da ka ta ka wani labari. Ba na son ka, ba na son ka, ba na son ka. Ka ga wanda nake so. Baba ai ni ka sa wadata ai. kai ka samun da ta baba wallahi shi nake yar baba ko ma ciki tukun eh kai eh ina wai nawa eh, eh ka sa datar eh ka samun data ne kai na dan uban kai ka je ka rasa yari yadda zaka yi wata sai gidan manyan mutane baba me kake nufi kenan yanzu abin da nake nufi sai ka je ka nemi daidai da kai amma ka kwaso wannan tunda na fara tambata tambata ta na za ka shiga baba baby na ce ita ce wacce zan aura wallahi kai baba ka sabin da ta zama uwarka ta zama uwarka na iska kai muhammad kai wanda nake so da kai ka bi nan haka ka shiga nan layin na iro manaja duk wanda ga tama a nan sai ka zo ni zan shige maka gaba ai maka wannan amma na yarinya ina kai tafka bangu wallahi baba ka samun data wallahi kai wajai wasai yar baba na'am baba yar baba na'am baba jani ciki jani oh, ciki jani ciki jani ciki oh,